du'aul utas addu'ar mai atishawa riwayar abu huraira manzo Allah yana cewa idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah idan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu dan uwansa ko abokinsa shi kuma ya ce masa yarhamukallah kana yin atishawa kana yin atishawa me zaka ce alhamdulillah ita fa atishawa ita ma lafiya ne dan wani in ya dade bai ba sai ya je ya nemi likita ya mai bayani idan ka ce alhamdulillah to nan kusa da kai sai ce ma me yarhamukallah to fa idza qala lahu yarhamukallah idan aka ce da kai yarhamukallah to kai kuma me zaka sake cewa ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya gyara wato munanan ayyukanku ko kurakuran. kamar Allah ya shiryar da kai ya gyara ma aikinka riwayar bukhari ne wannan ita ce sunna to amma abin da aka ce mutum sai ya faɗi alhamdulillah za ka ce ya kalla. idan zai jera atishawa ɗari uku da hamsin in dai bai hamdala ba ka zuba mai ido ba ruwanka da shi kai banza da shi to za ka iya tunatar da shi ka ce ya ce alhamdulillah wannan ba laifi wazi ne